Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da bisa al'ada kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adunmu, zamantakewa na al'umma da dai sauransu. A yau za mu je jamhuriyar Benin, musamman a yankin Weme, inda kabilar yankin ke shirya a duk shekara wani kasataccen biki na nuna al'adunsu wata hanyar karfafa danƙon zumunci tsakaninsu da dai sauran kabilu na wannan yankin sai ku biyo mu tumadalla wemewe biki ne na mutanen weme a yaren gombe na ƙasar ta benin taro ne na al'adu da bikin asalin mazauna da suka samo asali daga yankin ko kwarin weme a jamhuriyar ta benin an kaddamar da wannan biki na al'adu na farko a shekara ta dubu biyu da goma. idan muka yi waiwaye adon tafiya asalin wannan gangami na al'adu daga mutanen yankin weme ana gudanar da bikin gargajiya da ainihi na wemewe zuwa ƙarshen watan farko na shekara a ɗaya daga cikin ƙauyuka na wannan yanki da ke kudu maso gabacin jamhuriyar ta benin masu shirya wannan biki sun rungumi aniyar ganin kowane daga cikin ƙauyuka hudu da ke ƙarƙashin 'yan ƙabilar taweme sun karɓi bakuncin wannan gangami ƙauyuka da suka hada da a agege bonu da kuma dambo manufar wannan biki na shekara-shekara yana hada al'ummomin yankin wata hanyar ƙarfafa zamantakewa da al'adu na weme don haɓaka asalinsu ta hanyar fasaha da al'adu tattauna makomar yankin da aiwatar da ayyukan ci gaba. To na samu tattaunawa da Antoine Bolu wanda shine shugaban shirya wannan gangami na Wemenu a ƙasar ta Benin. Tambayar farko ita ce ko yaya suka samar da wannan biki na al'ada? Wannan suna na Wemewe haɗaka ko ƙungiya ce ta 'yan asalin yankin Vale, maza da mata, da nufin asasa al'adunmu na Weme, yankin tafkin Weme na kudancin ƙasar Benin ga waɗanda ba su san yankin ba. Ya kunshi ƙauyuka guda hudu da suka haɗa da Dongo, da Ajahun, da Bonu, da kuma Agege. Dangbo, la commune de Dangbo, de de Bonu et des Agege. Ka yi wannan bayani Antoine Bono za mu iya cewa daga cikin manyan taruka na al'adu da ke gudana a ƙasar ta Benin ko akwai wasu daga cikin ƙabilu na wannan ƙasa da kuke gayyata a wannan biki? C'est une fête euh, identitaire que nous avons commencé il y a bientôt 15 ans. Bikin raya al'adunmu ne da aka soma da dadewa. Tabbas mun kawo salon sauyi yau shekaru sha biyar da suka gabata. tun a shekara ta 1960 eh, inda iyaye da kakanninmu suka rike gado. Wani abin tuni shine bikin na Wemewe ya koma wani taro na ƙasa da nufin raya al'adunmu domin zaka ga mutane daga kowane kusurwa. Ba zan jaka da doguwar magana ba, gani ya kori. vous aurez l'occasion de constater si Wemekwe aujourd'hui au Bénin n'est pas à la une si ce n'est pas la première fête identitaire au Bénin. To kasar ta Benin dai a yau ta shiga sahun manyan kasashe na duniya da suka haɓaka ɓangaren al'adu kuma kai ne shugaban shirya wannan taro. Da yanzu haka kuka sanar da shirya wannan biki na shekara mai kamawa a watan Fabrairu. Ko akwai wasu shirye-shirye da kuka yi ko tanadi a kai?

To sai dai a wannan karan za mu gudanar da bikin al'adun ne a yankin Agege. Wani yanki ne da ke kewaye da ruwa. Dama ce ta baiwa jama'a ganewa idanunsu ci gaban da aka samu bangaren al'adu. wani abin lura shi ne. yanzu haka akwai wasu 'yan kabilar weme a ƙasashen faransa da amurka da suka rungumi waɗannan al'adu tare da shirya irin wannan gangami a ƙasashen nasu abin alfahari ne idan aka yi maganar wama-wai duk 'yan uwanmu na kasashen waje na dawowa gida. Mais comme nous avons maintenant la route bitumée pour aller aux nous éclater. Et quand on parle de Webekwe, tous les frais de la diaspora reviennent. Antoine Bonu, idan aka yi maganar al'adu, kar manta da cewa zamani ya kawo sauyi ko kun lura da haka? Je puis vous dire que Wemekwe se fête déjà a Paris. Ina mai sanar da ku cewar ana gudanar da wannan biki a Paris na ƙasar Faransa da Amurka. Wannan maganar ka mai tasiri ce. A kowace shekara muna amfani da irin wannan taro na al'adu da nufin faɗakar da matasa, kawo ƙarshen ayyukan bautar da yara, da ɓangaren kiwon lafiya, da cewar ya zama wajibi kowanne mu ya riƙe al'adunsa. muna kawo tamu gudunmuwar a waɗannan yankuna da ake shirya irin waɗannan taruka na al'adu inda muke gina azuzuwa iya gwargwado. Un bureau directeur Antoine Bonu ko za ka iya magana da yaren gumbe na wannan yanki na weme? Mejiren duk buya mi da fite buwan da mi lọrọ weme kwi a gege mi an du imongo. Antoine Bonu godiya muke. Sibu. Wannan shirin na zuwa muku dai ne daga sashen Hausa na rediyo Faransa International RFI. Baya ga Antoine Bonu na samu tattaunawa da Muhammad Munir Mustapha, shugaban kungiyar Hausa 229 a kasar ta Benin. Munir Mustapha kana ɗaya daga cikin masu lura da lamuran da suka jibanci al'adun gargajiya a kasar Benin, kuma a kowace shekara kabilu da dama ne a kasar ta Benin ke gudanar da bukukuwa domin raya al'adunsu. Wani hali ake a ciki yanzu haka? To gaskiya bukukuwan al'adu a nan Benin al'amuransu su 'yan kabila na benin sun fi bawa tun fi ba daraja ma irin wa'annan abubuwa to mu dai nan bangaren hausawa gaskiya wannan abubuwa in dai ba bikin aure bane za ga an dan nuna al'ada to abun da zan bikin aure yake dan nuna al'ada amma dai abun da zan ba bikin aure ba ba wani nuna wani al'ada ba ba bahaushe da da sauransu yasa mu muka fara tun wani shekara biyar kenan muka fara hada irin bukukuwa wanda za su nuna irin al'adar malam bahaushe da sauransu inda mutane za su sanya muke ciki ya muke yin abubuwanmu da sauransu ga baki daya. mu wannan ɓangaren da ke kudancin jamhuriyar ta benin inda ake gudanar da wani biki mai suna wai menu wannan biki yaya ke gudana eh to gaskiya wannan biki na wai menu da suke kan yi na wani kabila na yan weme ake kiransu awai mai ake su wani kabila ne can wajen wanda ya kunshi irin jiha kala-kala a ciki to su ne suke kokarin haɗa kansu su ma ne kan haka haka ɗin kaɗan suka fara kokarin haɗa kansu na nuna al'adansu su fito ma da zani yayi da irin abubuwa hakan nan su haɗa kuɗi su kara-kara hakan nan suka yi abubuwan ya girma sosai a wajensu ne ko yau ne shekara akwai lokacin da suke cewa musamman to haka dai suka fara kaɗan kaɗan kan dai da muka fara ma muna fata mu ma dai burin mu kenan ko watakila hausawa suna samun gayyata a wannan biki na wamenu eh to maganan gaskiya in Hausa suna samun gayyata to gaskiya ban ya cewa a'a saboda ka san wannan abubuwan ni dai don gara wani ban taɓa wani bahaushe ya samu gayyata ba To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin kowa da kowa ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an ku.